ta mu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Sunana Umar Ahmad Aliyu wanda aka fi sani da Baffa Ami. Baffa Ami. Yawwa. Kai a fage na nishadi a wanne ka karkata? Gaskiya dai ni tun da na taso a rayuwata na kalli na ya fi karkata akan waƙoƙin gambara wato ma'ana Hausa hip hop. Hausa hip hop. Yawwa. To kuma shi Yawwa tuni tun ina yaro shi ne abin da yake burge ni. Sai fuka fuka kama da kaman mai mawaƙin nanaye. Mawaƙin nanaye. To eh wani abin an ce kamati. Mm. To amma kuma kamar da sai ta zo kuma ba haka ba to da na taso ni kuma sai nake tunanin da farko dai da zan fara ma ni koyon waka ba hip hop na fara koya ba waka ne hmm? a lokacin ai ba wai abun baiwa ne daga Allah ko ba haka bane da wane ka fara to a lokacin da na samu wani gici mai ina so in fara waka sai ce mun yana da yadda za a yi saboda akwai kafiya akwai wane ne akwai wane ne sai ce to yanzu me ya kamata na yi sai ce to zai fara koya min kafiya kafiya wato kowace yawwa ta da kamar kalma daya yawwa eh. sai gwada miki kamar shine da waka da nace dan dole suka sanni cin talatala dan sun kalle ni cin TV babu kala suna ji na ta rediyo na wahala like dress dina tun ba a hada kala I know you love me like Mr. Mandela ina hustling to kinga dai kuma ya tafi da la la la la to shine wannan kafiyan to shine wani abin da aka koya min mm. da aka fara koya min sai aka ce to in je in samu in kiɗa rubuta dakin daki daki daki a mm. takaice dai sai na cika 40 lips guda biyu to kinga ya zama 80 80 80 a'a kawai ta yadda za mu koyi yadda ake jera wannan kafiya din kana koyon ka ga ɗin eh, waƙoƙin na yawa eh to kuma eh. yau duk dai wanda ya san ma da yanayin waƙoƙi na idan ya ji zai ga zan iya ɗauko baiti da kafiya ɗaya kuma sai na dire shi da wannan kafiya ɗin. muna batun shekara nawa hmm? muna batun shekara nawa da fara waƙa na eh. gaskiya da yanzu ina tunanin na kai takwas zuwa goma dan tun ina secondary school yanzu an gama secondary school yanzu na gama secondary school tun 2012 ake yi an yi yanzu ina NCE 3 mm, business education a makaranta nti national teachers institute yawwa yawwa to ya kake hada waka da karatu eh to gaskiya kowanne fannin sa daban yau idan aka ce ranar karatu ce karatu za a ba dama to mafi yawanci ma ita wakan ma na fi zuwa in tsara ta ko kuma in kirkiro ta da daddare a lokacin da na gama sana'a na gama karatu na zo na zauna sai wannan lokacin wani samu nutsuwa sai in fara kirkiro abubuwa me ma in kiyar ka ce baffa ami baffa ami mm. idan mai sauraro ya ji baffa ami da wata waka ya san mm, gaskiya dai an sani da waƙoƙi kamar su akwai wata waka ta wai me kuke nufi akwai com closer akwai hausa boy akwai jifa a rera mana hausa boy to shine wanda ake zina amma hausa boy amma amma hausa boy ni ne amma hausa boy amma amma hausa boy ni ne wannan shine yauwa saboda mutane da yawancin kika lura da mawaka zaki ga suna waka ne domin su ma su nuna cewa su yare kaza ne mm. idan kika ɗauko mawaka daga kudu daga idan sun yi waka yawanci su ma su ma faɗa suke su ne yare kaza mm. to kuma majority ni ma shine sai nake fito da yaran mu cewa ni ma bahaushe ne mm. abinda nake nuna a wannan waka wacce ce bakan da ka ita ce wai me kuke nufi wacce ya me kuke nufin take ita kuma da eh, to kawai ita a ba da kowa ake ba kawai dai ana yin abin ne kamar saboda yanayin yadda kake yin waka wasu suke tunanin baka da sana'a ko kuma dai kawai dai kai baka da ma wani abin yi gaba ɗaya baka san inda ka dosa a rayuwa ba ne na yau wai me kuke nufi ne wai me kuke faɗa ne ni dai ina ta fama kullum ina ta fama ne ta ni kaɗai nake zuwa na sasi fac anyway da sun je su ga ina da fans hannun su yayi nauyi sun kasa kunna fax wai ni za su kwaikwaya suna ta doka fake sai dai in yi murmushi na ga sun yi remake ni kaɗai nake zuwa na sa su yi fak cin kare ba babbaka kamar wani tufak kulkuja kulku ɓadi na last card san samu na suke kamar botas card sun san ina da amfani kamar recharge card ai a hausa ne kawai ake yin zaurance ya karamar magana ka ji ana ce ce ku ce yauwa ita wannan sakon waka ina faɗa ne akan mutane abubuwan da suke faɗa wanda ya ce rashin aikin yi ne wanda ya ce rashin sana'a rashin aikin yi ko rashin sana'a rashin yawwa eh? eh? ke ta zama eh, a wani zai ce saboda kana yin waka baka san ma kai ina ka dosa ba karatun ne ce neman kuɗi ne kai gaba ɗaya suna ma kallon kamar dai wani shaka tafi dai haka kamar wanda dai bai san me yake yi ba to banda wannan sai wani irin sakonni ake isarwa a ragowar waƙoƙi da ake ana isar da sakonni kala kala yauwa akwai waƙoƙi da ake yi zaki ga an yi waka na faɗakarwa ko akwai kuma wanda ake yin shi akan abubuwan da suke tafiya akan zamanance to duk irin wannan yau wato yanzu ai ana cikin wani zamani ne na yanzu za ki ga kamar an ɓaci hmm. wannan zai sha wannan abin wannan zai sha wannan yauwa irin da wannan dai yanzu to ita ce a waƙar da nake shirye-shirye zan yi ta yanzu insha Allah kuma cikin wannan shekarar zan saki wannan waƙar tare da odiyanta da bidiyanta ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya